Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Abdulkadir Haladu Kiyawa ke muku sallamar tare da farin cikin sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin na ilimi hasken rayuwa daga sashen Hausa na Radio France International. A wannan mako shirin ya yi duba ne kan yadda hare-haren 'yan ta'adda suka kasara harkokin ilimi a arewacin Najeriya shekara goma kenan. da 'yan ta'adda suka fara kai hari kan makarantu a Najeriya lamarin da ya fara faruwa a shekarar 2014 daga makarantar sakandaren 'yan mata ta garin Chibok da ke jihar Borno a arewa maso gabashin kasar. Bincike ya nuna cewa tun bayan harin na shekarar 2014 'yan ta'adda sun ci gaba da kai makamancinsa a kimanin makarantu goma sha bakwai waɗanda suka hada da makarantun firamare da sakandare da ma manyan makarantun gaba da sakandare inda suka yi garkuwa da ɗalibai da dama an sako wasu bayan biyan kuɗin fansa wasu kuwa suna riƙe a hannunsa har kawo wannan lokaci cikin shekaru goma da fara takaddamar irin wannan ta'addanci kan makarantu da ɗalibai masana sun bayyana shakku kan gwamnatin najeriya tare da zarginta da nuna halin koyon kula kan ilimi tare da rayukan al'ummar ƙasar musamman ɗalibai. Dr. Muqaddas Tijjani masanin ilimi ne kuma tsohon malamin makaranta a Najeriya. Gwamnatin Najeriya ba ta shirya ba ganin ta kawo ƙarshen irin barazana da ake kaiwa makarantunmu domin za ka duba makarantunmu musamman arewacin Najeriya ba a gewaye suke ba ba za ka je ka ga alamar cewa wannan makarantar an shirya ba ta tsaro ba. Gu ya zama gurbin mafakar 'yan shaye-shaye da daddare ya zama gurbin makiwata da rana da sauransu. Don haka 'yan ta'addan nan ma in sun taho daga daga ko ina ne za su iya shiga makaranta su ɗauke yara su kashe wanda suka kashe da sauransu to kaga hakan ya nuna mana gwamnatinmu ba ta tsaya domin ta kawo ƙarshen wannan matsalar ba kuma yaran nan fa kamar yadda kullum nake faɗa ba su ne shugabannin a cikinsu akwai sanatocin akwai gwamnonin har da shugaban ƙasa makarantu goma sha shida daga cikin sha bakwai da aka kai waɗannan hare-hare a yankin arewacin najeriya suke yayin da makaranta ɗaya ke jihar ikiti da ke kudu maso yammacin ƙasar kuma da dama daga cikin makarantun har kawo yanzu na ci gaba da kasancewa a rufe yayin da wasu kuma aka buɗe bayan shafe tsawon lokaci a rufe Jihar Neja na daga cikin jihohin da aka kai ɗaya daga cikin munanan hare-haren wato kwalejin kimiyya ta garin Kagara da ke karamar hukumar Rafi a ranar 17 ga watan Fabrairun 2021. Comrade Usman Abdullahi, ɗan gwagwarmaya ne daga Kagara, ya shaida mana halin da makarantar ke ciki shekaru uku bayan harin. wannan makaranta ba a buɗe ta ba kulle har yau kusan ce wurin yana nima ya zama kango nan ne sojoji suke ba wai ma makarantun da aka kai hari ba hatta makarantun da ba a kai hari ba sanadiyan harin da aka kai a wannan makaranta ya sa sauran makarantu ma sun kukulle saboda tsoron abin da zai iya zuwa ya dawo maganan gaskiya shine iyaye da dama sun zama discourage akan ishu na kai yaran su makaranta so kaga dai science college kaga makaranta ne wanda ta tara mutane from eh, jahohi da dama so yanzu ba ma jahohi ba a cikin Niger state ma mutum ma zai ji tsoron ya kai yaran shi makaranta ba ma wani jiha daga wani wuri ya a kawo yaro ba kuma kaga iyaye ba sa da laifi in sun ji tsoron kai yaran su makaranta so ya kamata a ce an ajiye jami'an tsaro wanda za su dinga kula da yanayin abin da ke zuwa yana dawowa kai kawo da sauransu amma amma ba za a yi hakan ba sai kaga sai an zo an kawo hari ne sai kaga an kawo jami'an tsaro su zo su yi wani bincike da sauran wasu abubuwa shirin ilimi hasken rayuwa kuke saurara daga sashen hausa na radio france international mai sauraro kana iya sake sauraron wannan shiri idan ka garza garzaya shafinmu na intanet kan adireshin hausa.rfi.fr. Za kuma ka iya zuwa shafinmu na Facebook da kuma YouTube don sauraron hirarraki da shirye-shiryen da suka gabata, kuma kallon bidiyon da muke sanyawa. Jami'a ita a tushen al'umma, duka shugaba daga can ne ke bullowa, kun ga likita mai lura da masu cuta, daga jami'a ke zauwa babu musawa. mai da hankali kama hanshakin ɗan sanda ya yi jami'a ba mai suka da musawa je ma'aikatar shari'a taron alƙalai daga jami'a ko wannan su yake zowa ko a ɓangaren lauyoyi mun lura jami'a suke tafiya sannan zaukowa shi yasa nake waka ba sassautawa in ta gyara Madalla, yanzu kuma shirin zai ɗora da batun da muka ɗauko tun a farko. Binciken masana ya nuna cewa hare-haren 'yan ta'adda a makarantu da kuma ƙauyuka na daga cikin manyan dalilan da suka ƙara yawan yaran da ba sa zuwa makaranta a tarayyar Najeriya. Malam Salim Ka'oje guda ne cikin iyayen yaran da aka yi garkuwa da 'ya'yansu a kwalejin gwamnatin tarayya da ke garin birnin Yawurin jihar Kebbi. Ya shaida mana cewa abin da ya faru da yaransu ya karya musu gwiwa game da tura su makarantu da ke da karancin tsaro amma ya ce duk da haka sun mai da yaransu wasu makarantun da ke kusa da su. shekara kusan biyu muna cikin baƙin ciki da damuwa so yan uwanmu ƴaƴanmu da duk wani da ka sani masoyin mu ya shiga cikin damuwa akan wannan al'amari wannan kurji ne wanda yake da cewa ba zai taɓa fita a rayuwarmu ba sai dai mu yi hankuri mu ban mu Allah so yanzu Allah ya hukunta wani yaran dai Allah ya kutar da su sun dawo wani yaran su duka babu wanda ya losing hope suna nan sun ci gaba da karatunsu masana ilimi na ganin akwai dabarun da ya kamata gwamnati ta yi wurin magance matsalar yaran da ba sa zuwa makaranta ta dalilin matsalar tsaro. Dr. Maryam Muhammad Inyako, 'yar Najeriya ce kuma ƙwararriya ce a fannin ilimi a Amurka ga shawarar da ta bayar. abin da za a iya yi a harkan tsaro shine a kwaikwayi abin da ya faru a lokacin covid a kasashen duniya da suka ci gaba akwai e-learning sannan kuma yara na zuwa makaranta in yau akwai wani matsala da zai hana yara zuwa makaranta ba za a samu wani tsayawa ba a karatunsu za su iya ci gabawa da inda suke ba wai lallai sai a najeriya mun kwaikwayi exactly abin da america suke ba da tattalin arzikinsu da namu ba ɗaya ba al'adunsu da namu ba ɗaya ba amma akwai abubuwan da za mu iya koyo daga wajen su misali tun da dai yanzu najeriya ana kashe kuɗi ba kaɗan ba akan yaƙi da ta'addanci kuɗaɗen nan da ake kashewa a ta gine-ginen makarantu za a iya ɗiba wani daga ciki a sa a cikin harkan technology yanda yara yawanci ba sai sun bar gidajensu ko al'ummansu ba sai a yi samu wani e-program a yi shi module 1 2 3 4 har a ce sun koya wani karatun da suke yi nan da shekara kaɗan za ka ga yaro ya iya koyan ma lissafi ba sai ya je makaranta ba. To ko mai masana ke ganin ya dace gwamnati ta yi wurin inganta tsaro a makarantu domin karfafa gwiwar iyaye wurin amincewa su mai da yaransu makarantu? Ga Dr. Idris Salisu Rogo daga tsangayar ilimi ta Jami'ar Bayero da ke Kano a tarayyar Najeriya. lallai gwamnati tabbatar da cewa kamar yadda ba a zuwa a kai hare-hare a gidajen gwamnati da kuma ma'aikatan gwamnati saboda tsaro to makaranta ma ya kamata a samar da yanayi na tabbatar da cewa na makaranta ta samu tsaro wannan zai taimaka wajen daɗa kara wa iyaye karfin gwiwa wajen tura 'ya'yansu makaranta abu na biyu su ne al'umma al'umma dole ne su kasa kunne duk irin abubuwan da yake faruwa ko suka ji wani motsi wanda yake ba daidai ba to lallai sai su yi magana su yi kokari su ankarar da hukuma da hukumar makaranta da sauransu ta tsari da ake kira community policing wannan zai taimaka a samar da tsaro abu na uku shine dole sai gwamnati ta yaƙi talauci da kuma rashin aikin yi a matasa to dole ana breeding 'yan ta'adda kuma sai a yi ta yawo a guri guda amma idan aka magance matsaloli na talauci to wannan zai ba da damar tabbatar da cewa an samu ingantaccen matasa da aka suke zuwa makaranta inda ba su zo su ba da barazana ta ta'addanci ba abu na ƙarshe da gwamnati ya kamata ta yi shine ta samar da wani incentive ko wani abu haka wanda zai dinga jawo hankalin yara ta inda za su je makaranta lallai sai an wayar da kan al'umma su gane cewa kamar yadda ba su daina zuwa gona ba saboda rashin tsaro su haka ma makaranta bai kamata a daina zuwa ba an gaishe da dr idris salisu rogo da ƙarfafa gwiwar iyayen yara wanda da shi ne muke karkare shirin a wannan mako a madadin wakilinmu na jihar Niger Ismail Karatu Abdullahi da ya taimaka matuƙa wajen haɗa wannan shiri da ma ɗaukacin abokan aiki na a nan sashen Hausa na Radio France International. Abdul, Kadir Haladu Kiyawa ke cewa ku huta lafiya.